يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رسيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan wanda muna karatu a cikin suratul shu'ara jiya mun kwana ƙarshen aya ta 82 fadin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin annabi ibrahim yace tsayina shine ina kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mun kurakurai na a ranar alkiyama domin in samu dace fitar da wannan abu ne daidai mana Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta 83 Allah ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين من أتى الله بقلب سليم باين كراري دواشي دا النبي إبراهيم ييوى الله سبحانه وتعالى يا ميد الأمر سزواك الله يا تبتر شريعة أهنم الله تكي كما ياروك الله ya shirya da shi annabi ibrahim ya tabbatar ma Allah ciyarwa da shayarwa hurumi ne da Allah ba wanda yake da mallaka akan ciyarwa ba wanda yake da mallaka akan shayarwa idan ba Allah ba annabi ibrahim ya tabbatar da cewa ba mai yayi cuta idan ba Allah ba duk abin da ya shafe ka na cuta in ba Allah ba ne yayi ba wanda ya yi baka. Ya ce to wannan Allah wanda ya halicce ni wanda ya rene ni ya ɗauki ɗawainiya na ce ina fata kuma ya gafarta min kurakurai na a ranar alkiyama to annabi ibrahim kuma sai ya gabatar da roƙonsa gaba ga Allah subhanahu wata'ala domin dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda ya kai Allah son washi da kirari saboda yadda Allah yake son washi yadda Allah yake son ya da kirari yake wasa kansa da kansa yace to duk wanda yake so ko roƙon Allah ne roƙon Allah ya samu shiga a wajen Allah lokacin da yazo zai roki Allah to ya gabatar da yabo ya gabatar da kirari ga Allah subhanahu wata'ala kafin ya shiga roƙon Allah annabi Ibrahim sai yace rabbi habli hukuman Allah ka bani hukunci Allah ka bani ilimi Allah ka bani annabta wa alhikni bi salihin Allah ka riskar da ni da bayin Allah na gari kun ji abin da annabi Ibrahim ya fara roƙo ko rabbi habli hukuman Allah ka bani ilimi ilimi mai amfani ya Allah wa alhikni bi salihin annan Allah ka riskar da ni cikin bayinka salihai yardaddu a wajenka waj'al li lisana sidqin fil akhirin ay waj'al li lisana zikiran jamilan fil akhirin Allah ka sanya harshe na yabo na alkhairi a kaina Allah a ƴan baya da za su zo a bayana ya Allah Allah ka sanya aiki na ya zanna nagartaccen aiki Allah ka sanya duk da zai yi magana a kaina Allah ya faɗi alkhairi a kaina yana ɗaya daga cikin jin Allah ke ma mutum gata da rufin asiri mafi girma shine abin da tarihi ke naɗewa na rayuwarka ya naɗe maka alkhairi a bayan mutuwanka Har ka yarda ka zama abin misali akan sharri amma ka yi ƙoƙari ka zan abin misali akan ayyukan alheri in kuma muna fahimta shi yasa cikin suratul safar duk annabin da Allah ya zai bada labarin sa wa sai ce wa tarakna alaihi fil akhirin Allah sai ce to mun bar kuma yabo na alkhairi a kansa. kar ka yadda ce in za a yi misali ko akan sake mata ne za a yi misali da kai kar ka yadda wannan misali kar ka yadda duk abin da ya zama sharri duk abin da ba alkhairi bane ta yadda in za a tuno abin mutum ka zai iya zuwa zuciyar mutane to za ka tashi a hagunci a ranar alkiyama dukkan al'ummomin da muke karanta kisoshinsu sai Allah na ba mu labarin su ne idan mutanen banza ne don su zama abin misali gare mu in mutanen kirki ne don su zama abin misali gare mu to ka yi kokari ka zama abin misali akan alkhairi idan an kira sallah sai mutanen anguwanku su tuno ka idan wani ya ci karatun alkur'ani sai ya tuno ka kar ka yarda idan an zo za a yi kwallo a tinoka karka yadda idan za a yi maganan dirama a tinoka karka yadda idan ana maganan mashaya ko 'yan fara suka sai an tinoka karka da kanka wannan rekod a cikin rayuwa tarihi ta yi mantawa da kuma haka ne ko ba haka ba وجعل لي لسان صدق في الاخرين النبي ابراهيم يتي يا ya ان يعني نزم ابن انبتو نغرتacce in bayana waj'alni min warafati jannati na'im sannan Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda za su gaji aljannar ni'ima aljannar da kai tanadi wa bayinka nagartattu Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda za su yi gadon wannan aljannar waghfir li abi Allah kuma ka gafarta wa babana innahu kana min zallin, domin babana yana daga cikin atattu ya Allah wannan addu'a da annabi ibrahim ya yi wa babansa waka firli ali allah ka gafarta wa babana innahu kana min al-ballin alƙawari yayi wa mahaifinsa zai roƙa da shi gafara wannan addu'ar ita ce alƙawarin da yayi na roƙon gafara wa babansa daga baya ya faranta wa mahaifinsa Allah ya ce wa makanat ibrahima استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله يسير وما كان استغفار إبراهيم لأبيه illa an mau'idatin wa adha iyahu istighfarin da annabi ibrahim yayi wa babansa Allah ya kasance akan komai ba sai wani alƙawari ne dama da ya ɗauka mishi ce zai roƙa mishi gafara to shine sai ya mishi wannan addu'an alam ma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da bayyana mishi cewa baban san makiyin Allah ne tabarra'a minhu sai ma baban ba. jama'a mun fahimta wataran annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya shiga ya je samu mahaifin ya yi mishi nasiha akan rike wani abu kuma bayan Allah rike wani abu kuma bayan Allah mahaifin annabi Ibrahim da shi da jama'a su suna bautan gunki الله يتي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت فأعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عزيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا قال أراهب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا الله يسلم من الله صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم Allah ce ka ma al'ummarka isa labarin annabi Ibrahim a cikin Alƙur'ani. Innahu kana siddiqan nabiyyan. Allah ce annabi Ibrahim siddiqi ne kuma annabi ne. Isana da abihi. Allah ce lokacin da yaje ya ce wa babansa ya abati ce ya baba lima abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa guni an anka shay'a baba don ne kace bautan abinda bayi ji abinda bayi gani abinda bayi amfanar da kai komai don me za ka riki wannan abin a matsayin abin bauta ya abati ce ya baba inni kad ja'ani min al-ilmi yace wani irin ilimi ya zo min na wahayi malam ya atika wanda kike zo maka ba na samu wani ilimi na wahayi ba ka da shi fatta bi ini da baka gini abinda yi. ka yi abinda ce ka bari ka bari ahad ka siratun sauya zan shirye da kai hanya madaidaiciya ya abati ce ya baba la ta abudi shaytan kar ka bauta mu shaytan bautan gunki bautan shaytan ne bautan wani Allah bautan shaytan ne ce kar ka bauta mu shaytan inna kane kana lirrahmani asiya domin shaytan yana da tsananin sako ga Allah duk abin da zai yi umarni da shi zai yi umarnin da za a saba ma Allah ne ya abati yace mishi ya baba inni akafu an yamassaka azabun minar rahman ina tsoro kar wata azabar Allah mai rahama ku ji sai azabun minar rahman duk tausayin Allah in kai shirka baya ma afuwa yace baba ina tsoro karka wata azaba ta Allah mai rahama ta shafe ka fa takuna li shaytani waliya sai ka zam majibancin shaytan in an tada alkiyama sai ya zama mazaunin ku waje tsaye da shaytan kala ta abin shi a ragibun anka an alihati ya ibrahim karan tsana ka ga kan ababen bauta na ya ibrahim yanzu abin da nake wa ne la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anta shay'a allolin nawa ne kake gaya musu waɗannan maganganu la illam tantahi idan baka bari ba idan baka hannu daga waɗannan maganganu ba la'arzuman na ai la'aqatulan naka dan kashe ka kai kace ce wajurni maliyan maliyan bi ma'ana zamanan tawila yace Ibrahim ka tattara kayan ka baki da nake ba ni so in sake haɗa fuska da kai Allah sai annabi Ibrahim yace mishi salamun alaik Allah ya baka hakuri baba kala ya kai mishi salamun alai Allah za ka haƙuri sa'asta da tsiru laka rabbi amma da sannu zan je in yi ta neman gafaran ubangiji ya gafarta maka akan wannan mummunan aiki huka na bi hasiya ai huka na bi laqi farahima Allah na da tausayi Allah na da jinkai duk abin da na shiga ciki Allah yakan yi abuwa Allah yakan yi sassauci to zan roƙa maka Allah yi maka afuwa a kai kun ji sanadiyyan alkawarin da ya yi zai roƙa babansa ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukari hadisin abu huraira annabi ya ce yalƙa ibrahimu abahu azara yau malƙiyamati wa alaihi gabaratun wa qatara annabi ya ce annabi ibrahim zai gamu da babansa a farfajiyar alƙiyama zai gamu da babansa azara yana ɗauke da dotti da ƙura na furgutun alƙiyama ya yi zufa ya rasa ita zai sharansa sai ya kudu da ibrahim sai an ka annabi ibrahim sai ya ce mishi alam a kullaka a ta asini zama ba ya gaya maka ka sa Ka ba bi ni a hadika siratun sauya ba ba na gaya maka abinda zan dora ka akai ka bi ba fa kada sai ban ya ce mishi fal yawma la asika na ce ibrahim ka gaya mun duk abin da kake so na yi zan yi yau duk abin da kace ba zan saba maka ba a wannan lokaci kuma the time is over lokaci ya ƙuri al-imam al-bukhari ya da wannan hadisi fal yawma la a'ti yau baran sabe ka ba annabi ibrahim sai ya je ya gurfana gaba ga Allah sai ya rabbi sai ya Allah innaka wa'attani Allah ka mini alkawari a rayuwar duniya Allah tukhzini yawma yub'asun ba za ka kunyatar da ni a ranar alkiyama ba ya Allah kuma ga hali da bana ke ciki fakala Allah ta'ala sai Allah ya mishi inni haramtu aljannata ala alkafirin zai ce Ibrahim ka kwantar da hankalinka na haramta aljanna ma kowane kafiri kowane ne ba zai shiga cikin rahamata ba ya ja kansa sabacin zuciya ya ja kansa sabacin zuciya Allah ya samu dace Allah ya samu na da rabo a ranar alkiyama waghfir li abi Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dallin domin babana yana daga cikin tsakatu wala tukhzini yawma yub'asun kuma Allah ka kunyatar da ni a ranar alkiyama to Allah ya amsa addu'ar Annabi Ibrahim to da ya je lahira sai ya haɗa kunyatar da na babansa wala ki misha'a ai alfarma ana yi ma kowa amma ba a yi wa kafiri a ranar alkiyama ba ni'ima mafi girma da Allah zai maka ba ni'ima mafi girma da Allah zai ma kamar a ce kai musulmi ne kamar a ce kai musulmi mun gode wa Allah da ni'imar musulunci mutum ya mutu ba musulmi bane wallahi billahi ya shiga damu wani muna tattaunawa da shi da musulmi da ana mishi idan da'awa din nan na ce mishi billahi allazi la ilaha illa huwa yau idan annabi isa ya dawo zai ce ma kadi manzon Allah zai ce mishi kadi zai ce ma kadi manzon Allah gata ne da rufin asiri saboda ka duk wanda Allah ya mishi kawar musulunci ka rike musulunci da kyau ka rike musulunci da kyau ka musulunci da kyau Allah ya samu dace wala tukzini yawma yub'asun Allah karka kunyatar da ni a ranan da za a tada bayi a farfajiyar kiyama yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ƴaƴa ba ta amfanarwa illa man atallah bi qalbin salim sai wanda ya zace ma Allah ya je gaba ga Allah yana da kubutacciyar zuciya kubutacciyar zuciya ita ce zuciyar da aka gaba da Allah ba shirka a cikinta zuciyar da aka je ba hasada ba gilli babu wani kulli a yan zuciyarka tana nan a wanke tsakaninka da mahalicinka tana nan a wanke tsakaninka da addininka tana nan a wanke tsakaninka da yan uwanka da kake mu'amala da su Allah ya ce ranar alkiyama babu abin da zai yi amfani ya ceci mutum illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da kusacciyar zuciya da su annabi ibrahim manya shi tun a cikin ƙur'anin allah ya ba da labari ya je gaban allah da zuciya kubutacciya Allah a cikin suratul safa yake wa inna min shi'atihi na ibrahim Allah ya bada labarin annabi Nuhu ne sai ce wa inna min shi'atihi la Ibrahim a cikin tawagar annabi Nuhu akwai annabi Ibrahim mutanen kirki mutanen albarka iz ja'a rabbahu bi qalbin salim Allah ce ya je gaba ga Allah yana da wankakkiyar zuciya idan ka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun Allah ba wanda da kai annabi Ibrahim kima a wajen Allah saboda yadda annabi Ibrahim ya tsaya akan sha'anin Allah yadda ya tsaya akan sha'anin Allah yadda ya tsaya ya yi addini tsakaninsa da Allah Allah ya samu dace illa man atallaha

الله أكبر الله أكبر وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ورثهم فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ya ce to wannan rana ta alkiyama yau mana yan fa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah ya ce a wannan rana wa uzlifatil jannatu lil muttaqin za a kusanto da aljanna Allah ya ce ga masu tsoron Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra baqi Allah ce za a kusanto da ita ba da nesa ga dan aljanna ga aljanna bayan haka kuma Allah sai a musu rakiya a cikin gidan aljanna wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum wannan aljanna da Allah ya ba mutane bayani Allah ce to sai a tada ɗan aljanna Allah sai ce a su annabi ya ce idan aka watse a farfajiyar alkiyama an yi hisabi an yi hukunci an gama komai tsakanin bayi yanzu kuma za a watse kowa ya tafi makomarsa annabi ya ce idan aka watse a filin alkiyama ɗan aljanna zai gane gidansa na cikin gidan aljanna sama da yadda in muka tashi a wajen karatu in ji annabi zai gane gidansu wai idan aka gama misali aka baka takardanka ta hannun dama za ka shiga aljanna Allah ya sa to za ka gane gidanka a cikin gidan aljanna sama da yanzu in mun tashi a karatu ka gane gidanka da ka fito ka zo wannan wajen karatu wa yudkhiluhum aljannata arrafaha to amma duk da haka Allah zai ce a maka rakiya eh ga ana ma gwamna rakiya ba ko jos zai je ai ba wai san hanya ba ne. ya san rakiyan na karanci ne haka ne ko ba haka ba yanzu gwamna in zai je gombe sai a raka shi ai rakiyan ba wai san gombe ba ne. to haka Allah zai ce a raka yan aljanna zuwa aljanna zai ce a raka yan aljanna zuwa aljanna to sai a musu rakiya dan mutum ya dace da rahamar Allah idan mutum ya dace da rahamar Allah Allah ya saka dace ya zama ɗan aljanna to mala'iku ma fadanci suke mishi ranar alkiyama sai ka ji mala'ika na ta salamun alaikum ibtum abinci Allah ya tabbata gare ku wani ka ji daɗinka aljanna kanta da Allah ya ce ta yi jawabi a kanta sai aljanna ne zaki ce ita kanta aljanna ta ce kadi aflahal mu'minuna aflahal mu'minuna aljanna take mu'minai sun rabauta sun ji daɗi ita kanta don ta san kanta ta ce Allah duk wanda ya bi ka ya more sai mata Allah yake yi bayani ce kanki ga ce yanzu ke aljanna tana magana ko ba ta magana wuta tana magana ko ba ta magana tana magana يوم نقول وتقول هل من مزيد تؤذيك za ta الشيء shine qad nahal mu'minun to sai a raka aljanna makomas Allah ya samu na da rabo wa burrizatil jahim lil gawin Allah yake kuma za a bayyanar da jahannama da ku kubata ta su ma za su ulu kulukulu wuta ce ga ta nan domin lokacin da aka shigo a filin alkiyama kafin a ce ma kowa komai Allah zai ce a je a jawo jahannama a zo da ita nan farfajiyar alkiyama wannan shine sanadiyan da yasa ake nil down a gaban Allah waji a yau mai irin bi jahannam a yau mai irin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى Allah ya ce wa ji a yau mai izin da jahannam za a zo da jahannama wannan ranar filin alkiyama yau mai izin ya ta zakarar insan Allah ya ce a wannan rana za ka ga ɗan adam ya yi shiru yana tunani Allah ya ce wa annala ku zikira ne amfanin tunani tunani kuma an isa filin iyama a gida ne yanzu kake da lokacin tunani ya kula yana cewa ya laika ni kai tona qaddamtu li hayati yana cewa kai tona ina da aikin alkhairi ne sai a rayuwana Allah ce kuma a filin alkiyama Allah ce wa anna lahu dhikra me amfanin wannan tunanin wani amfanarwa wannan tunanin zai Allah ce wa burrizatil jahimu lil gawi za a bayyanar da jahannama ga atakku halakaku wa qila lahum bayan an bayyanar da wuta sai a ce musu aina ma kuntum ta'buduna min dunillahi ina ababan da kuka rike a duniya kuke bauta musu koma bayan Allah hal runakun, shin za su iya taimakon ku a yau auyan tasirun ko kuma za su iya taimakon kansu da kansu Allah ya ce wallahi ke eh, ba abba wanda za su iya kansu ba za su iya taimako ba balle su jika wallahi a filin alkiyama wallahi a filin alkiyama kowa ta ka ta kai in kaga ka kubuta aikinka kullu nafsin ma kasab rahina aikinka shine mai bailinka idan ba aiki billahi allazi la ilaha illa huwa da sai belinka ka yanzu ai ga annabi ibrahim wallahi bai isa belin baban sa a ranar alkiyama ba ga annabi nuhu wallahi bai isa belin ɗansa da matarsa a ranar alkiyama ba annabi lutu wallahi bai isa belin matarsa a ranar alkiyama ba annabi yace wa na fatima ki bi Allah ki kiyaye dokokin Allah idan ta aci miki yace ni babanki manzon Allah ce wallahi ba zan iya kusantar da ranar alkiyama ba kai addini ka huta abin da ake magana aiki aiki abin da ake magana aiki ka yi aiki aikin ka ya kubutar da kai ba yi aiki ba wallahi ba wadda ya isa karfe ka wallahi ba wadda ya isa karfe ka maganan aiki maganan aiki ka tsaya ka yi addini ita ce manufar da ba aka halitta ka ban da wannan ɗauka tana da wata ƙofa da za ka fita jama'a mun fahimta wanda ya yi addini shi ne ko babanka annabi ne in ba ka yi addini ba ta ɓarci masa to yanzu ai shi ɗan annabi nuhu da ake ce mishi kan ana ai shi babansa annabi ne kuma babansa manzo ne shi da bai bi Allah ba manzancin babansa ya amfani shi shi Allah kawai ka ne in kun kai ku dubu a gun mamanka kowa ya bi Allah ba za a ɗauki addinin wani amma wani alfarma da shi ba alfarma da shi ba wa Allah ya insani illa ma sa'a ba abin da zamu ba mutum Allah ce sai abin da yayi wa annan ayahu sawfa yura Allah yake wakila sai a ce musu aina ma kuntum ta'buduna min dunillah ina ababan da kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah hal yansurunakum aw yantasirun shin za su iya taimakon ku ko za su iya taimakawa kansu Allah yace ku kubuki bufiha sai a cicci su al-tabatu huwa al-ilqa'u ala al-wajhi shine a dauki mutum jefa ta kasaka mutum ya kifin rubda ciki Allah yace fa kubukibu fiha sai a ciccika su a cikin jahannama kum su walgawun da atattun da suka bi su ba su rike waɗansu abubuwa kuma mai Allah ba dama innakum wa na ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ku da abin da kuka rike koma bayan Allah Allah ke makamashin wuta bi kuntum laha waridun Allah yake kutubu fiha kum kuma walgawun, wa junudu iblis ajma'in za a kikkifa su a cikin wuta da su da wa'annan halakakun da rundunan iblis baki ɗaya. yan giya rundunan iblis ne yan tata rundunan iblis ne mazinata rundunan iblis ne yan wiwi rundunan iblis ne Allah ke to za a kifa su a wuta baki ɗayansu da kuma duk wata tawaga da duk wata jama'a ta iblis kalu wa hum fiha yaqtasimuna Allah yake sai su ce cikin wutan suna masu kusuma a wannan lokacin domin lokacin da aka shiga wuta ta ɓaci tsakanin ɗa da uba to akwai da'in da baƙaƙen magana a tsakanin da ubansa idan ta ɓaci aka shiga wuta tsakanin mace da miji akwai da'in da tsine-tsine tsakanin matar da mijinta duk wadda ka yi mishi biyayya akan saba ma Allah to sai kun yi tsine-tsine da shi a gaban Allah ranar alkiyama yana daga cikin wa'azin da annabi Ibrahim ya ba mutane قال سيدي وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال النبي إخام يتي إنما تحسن من دون الله أوثانا waɗannan ababa da duk kuka rike koma bayan Allah gumaka ne shine duk wani abin da aka rike koma bayan Allah Inna innama takassum bi dunillahi awsanan waɗannan ababa da kuka ce kuma an Allah gumaka ne mawaddata baikum fil hayatid dunya soyayya ce kawai da kauna ta yi karfi a tsakanin ku a nan rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati amma a ranar alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd sashi zai kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'anci sashi wa ma'awakum nar duka makoman ku wuta wa malakum min nasirin ba wadda za a taimake shi a wannan rana za ku yi tsine tsine a tsakanin kuranin alkiyama duk wani wadda ka yi mishi a'a akan kan Allah sai kun yi a ware ranar alkiyama wannan ka'ida ce haka Allah ya aji. haka Allah ya ajiye karka yadda kama wani da'a akan saba ma Allah karka yadda ma wani da'a akan saba ma Allah karka yadda ma wani da'a akan asabi Allah wannan da ka mishi akan sabon Allah to sai kun yi a ware da shi a ranar alkiyama wani ka'ida Allah ya aji ai ne Allah yake walau tara izi na mawqufuna يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون الله يشهد من ذنب الله صلى الله عليه وسلم ولو ترى idi na mawqufuna rabbi, rabbihim Allah ki da zaka ga lokacin da aka tsayar da azzalumai gaban Allah a ranar alkiyama yarji ba'dhum ila ba'd al-qawl sashi na mayar da martani wa sashi a gaban Allah tun kafin a watsi a gaban Allah a wajen hisabi suke a kan baki a gaban Allah mata za ta juyo ta kalli mijinta ta ce ka kaga abin da ka jawo mana ɗa zai kalli mahaifinsa ya ce to kaga abin da ka jawo mana karamin ma'aikaci zai kalli mai gidansa ya ce yalla kaga abin da ka jawo mana haka za su fara tsine tsine a gaban Allah Allah yake yarji ubaduhum ila ba'dil qawl sashi yana mayar da martani wa sashi a gaban Allah يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا الله يتي aka raunanar نر كنانا لبروري كنانا مأيكتا كنانا المادري كنانا تلكاوا sai su dinga cewa lillazi na ga manya-manyan su yalla koi yalla din su laula antum lakunna mu'minin yalla koi wallahi ba don da mun zan mu'mini yalla ba dun ba dun zama da nayi karkashin ka ba da ni mutumin kirki ba dun zama da nayi tare da kai ba na zan mutumin kirki laula antum lakunna mu'minin ba dun ku ba da mun zan mu'minai ala ladina stakbaru lil ladina stufifu Allah ke sai manyan sai su ce ma kananan anna hannu nakun anil guda ba'da izaakum yanzu so kuke yi ku ce wai mu ne muka canje ku daga shirya muka hana ku bi Allah bayan ta bayyana bal kuntum mujrimina kuma mujrimai ne so kuce ku ce ma Allah mu ne muka sa ku kuta kuma in son zuciya ne tsakattu ne duk wanda kaga ya bi son zuciya da shi ma dan son zuciya ne yanzu ba muka karanta labarin Annabi Ibrahim ba dan babansa ne ya aike shi yayi mishi duk abin da ya mishi a rayuwa sai bi akan bata bare shi ba bare mai kanka kar ka yadda karka ka yadda wani ya yi amfani da kai ya baka makami ya ce ka je ki fara sun ka je kai kar yadda wani ya haɗa kai da kai kai yi masu ɗin zaɓe duk abinda zai zan kwaɗin Allah ne kar yadda ba mai gidanka ba ko ba kuka ne karka ka yi amfani da kai akan kuma Allah laifi shi Allah duk wanda zai taba ka yace zan tare maka Allah ce ni in zan taba ka zan tare maka ka san aya قل ya وهو يدير ولا يدار عليه إن man biya bihi kulli shay'in wane ne a hannunsa mallakan komai da komai yake wa huwa yujiru yana ba da mafaka yana ba da kariya wala jaru alayhi shi kuma in ya kafa maki ba iya ba da kariya in kuntum ta'lamuna in kun sani fa yaquluna lillahi Allah ya zasu maka ni ne in inji Allah Allah ya duk wanda zai taba ka zan iya tsare maka Allah ya ni in zan taba ka zan tsare maka duk wanda kaga yana wasa da Allah yana wasa da rayuwarsa karka yadda wani ya sa ka kai sabon Allah ya ka yadda wani ya ke saɓin Allah duk halin da ka samu kanka ka yadda wani ya ka ma Allah dukan ku biyu sai ta ɓaci muku dukan ku biyu sai ta ɓaci muku idan ku ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ku ne ba zai yi ba kai in ka bi Allah ba Allah zai bi ka ne ba zai yi ba a cikin suratul sad Allah ya ce haza wa inna lil na la sharra إن جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا قول مرتح معكم لا أنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في النار الله يكفي wa inna lissajina la sharra ma'ab Allah yake halakaku lalatattu waɗanda suka tsaya akan saba ma Allah kisar haddodin Allah a duniya Allah yake suna da mafi sharrin makoma a ranar alkiyama jahannama yaslaunaha Allah yake jahannama ce za su shige ta Allah sai ce ka bi isal mihad ya munana tir da wannan shimfiɗar sai ko kansu ake ka rayu ka rasa abin da zaka shirya ma kanka sai wuta a makwancinka Allah yake makwanci yayi muni fa bi'sal mihad Allah yake tir da wannan shimfida da mutum yi wa kansa hada fal yazuquhu hamimun wa gassat Allah yake to ganan hamim ganan gassat gassat ruwan iwa ne idan ɗan wuta ya dumamu ya turaru sa da yake zub ruwa wannan ruwan shine gassat fal ya zuƙuhu Allah ta su ɗanɗana amin tafashashen ruwa wadda ya kai iyaka ya tuke a wajen tafasa wa gasar Allah ta kuma su ɗanɗani gasar shi ma su ji wa akaru min azwa kai wa azabun akar min shaklihi anwa Allah ce ga kuma waɗansu azaba nau'i nau'i irin waɗannan su muke azabtar da su in an musu wannan kuma sai a zo a yi musu kala wani kala daban in an musu wannan kuma sai a zo a yi musu wani kala daban suna cikin shan wannan ruwan mikin suna cikin shan wannan tafashashen ruwan Allah sai ce musu za faujin muqtahimun ma'aku Allah sai ce musu ga waɗansu tawaga su ma duka za su kutsa wuta da tare da ku nan yaran ku kenan ba sai an fara kawo manyan tukunna a kawo ƙanana sai an zo da yalla su tukunna a zo da yaran gidan idan ka zo ka ba a bar yalla koi ba ai ka ga kai ka san ba a barka ba idan an zo da kananan mabiya din sai a sai musu haza kujun muqtahimun ma'akum wannan ma wata tawaga ce da za su kutsa wuta tare da ku sai su la marhaba bihim ba ma maraba da su babu alkhairi tattare da su me amfanin karban waɗannan biyagun mutane in kuma kalun nan, wuta fa za su shiga in wuta kuma menene abin maraba da shi kalu sai su ma mabiyan sai su antum la marhaban bikum kuma ba ma marhaban ku, ba ma ba da ku babu alkhairi tare da ku antum qaddamtumuhu lana yalla ko ai ku kuka jawo mana wannan fitilar ba ku kuka samu muka cutar da bayin Allah ba antum muhu lana bi isal qararu yau dai matabbata ta yi mana muni abin su ga musu kenan inna la za'iquna kenan yau za mu na kudar mu da mu da ku baki daya karka yadda duk daɗin duniya zai kare duk abin da kake da shi a duniya zai kare ma inda kun yanfad wa ma inda layi ba Allah ya ce duk abin da ka tara Allah ya ce zai kare Allah ya ce abin da zan ajiye maka baya karewa duk abin da kake da shi kai in ba ka ga karewarsa ba wani zai gane maka karewarsa in kai ba ka ga karewar abin ba wani ka zai gane maka ka zo duniya ka aiki ya'ya goma sha biyar kai idan ba ka ga karewar kan ba akwai wadda akan sa za a yi sallan ɗanka na ƙarshe a duniya duk ɗan da ka aika shi ma yau ya bar bayan ƙasa in baka karan da ƴaƴanka za su kare ba kai wadda zai gani maka amma za su kare wallahi tallahi za su kare ɗayan ne ko ka tafi ka bar kuɗin ka ko kuɗin ka tafi ya baka. to ai duka ɗaya ko ka tafi ka bar su ko su su barka wai ka ga mutum musulmi wai don ya samu abin duniya wai ba zuwa sallar asubai wai ba zuwa sallar jam'i menene a duniyan nan yake da daɗi har zai raba ka da sallah menene a duniyan nan yake da daɗi da har zai hana ka zuwa jam'i sai ka kalli duniya ka kalli yadda duniya take ma mutane a ce wannan duniyar har ka amince da ita a suratul tauba yake Allah yake arbitun bil hayatid dunya min al akhirah Allah yake yanzu har kun yi rayuwar duniya kan lahira Allah yake yanzu yadda duniya take muku nan Allah yake yanzu wai har kun yadda kun sallama mata akan lahiran ba ta taba rike ma wani amana ba haka annabi yake tun da Allah ya saka bayi a bayan ƙasar suke tafiya ba a taɓa wadda suka yi dan kwana da duniya a cikin mutunci ba ko dai ta walakanta shi ko shi ya walakanta ta haka ake rabuwa ko dai ka ɗauke ta banza kai ka taka ta ka wuce ko kuma ta taka ta ka wuce amma ina ba a rabuwar ita duk makabartan nan da kaji ake cewa wai ya cika ya cika ya cika babu wanda ya yi sallama da mutanen anguwan su je kwanta a gun yadda muke zaune nan haka ka ji an kai ta akwai wanda yake zuwa yayi ban kwana a anguwan su ya ce sai mun zo ne kafin ya tafi je kwanta wajen wallahi tallahi wani ya tashi zai tafi kano ya tsari sai a dawo da shi a kwantar da shi to kai ka sake baki ga yake kai gauna ne haka ne haka ne eh ka sake baki haka za a zo a cire ka matsalar mutuwa ba a yin ta sau biyu da sau biyu in aka yi na farko sai an maka lasu wani ka shirya wannan tafiya ɗayan in ka tafi ka tafi kenan irin wannan mutuwan mun ga malami ya mutu ba a yi tsammanin zai mutu ba aka wayi gari ya mutu mun ga shugaban kasa ya mutu mun ga mai kuɗi ya mutu mun ga mawaƙi ya mutu mun ga kowa ya mutu annabi yake cewa abdullahi dan umar kar ka yi sace da duniya za ta ci amanar ka, idan aka wayi gari da kai ya ce kar ka auka da ini da kai idan aka ini da kai kar ka dauka da awayi gari da kai jama'a duk wanda yake jin yanzu tun da mun yi safiya gobe da safe zai tafi Kano ya je yayi tsari ko zai tafi kasuwa wataran duniya za ta ci amanar ka wallahi a tsakanin wannan lokacin za a rika da kai shine ma'anan wal tafsi sabu bisa bracket za a yi tsakanin duniya da lahira akan ka awoyinka 24 Allah zai baka sai ya ce yana so a cikin awa 24 goma ka shanye su a duniya sha hudu ka shanye su a lahira yau za a yi asuba da kai a duniya za a yi azahar da kai amma da la'asar da magariba za su ka ne a lahira kuma duk dabaran ka haka sai ya same ka duk dabaran ka akwai sallar da za a kira sallan kana duniya ka da ita a kira kana lahira kuma in za a ɗauki ka za a ma flashing a wayanka ne saboda ka addini na mai ne jama'a addini na mai yi ne so da karka yadda ka yi wata tafiya akan saƙon Allah kowa ne la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana ay yalla bai ne kuka dawo mana wannan masifar digital kar fir da makoma kuma ta yi muni qalu rabbana sai su yi addu'a ya ubangiji man na, lana haza Allah duk wanda ya zama sabiyar jawo mana wannan fitinar فزده shi azabar في النار الله كان نين kullum عذاب الوتا الله يكتب لكل بئر الله تدنين كمكدني شي بقى الله بابو دونسو ne mai saka abinda kawai za a baka uzuri a tilasta ka babu yadda da ka yi shi yasa malamai suka ce inda kana karkashin wani ofis da kake cikin waɗansu manya sai ya zama suna karɓan cin hanci kuma kai baka isa ka hana karɓar cin hancin ba kuma zai yiwu idan ka ce kai ba za ka karɓa ba zai iya jawo maka fitinar da za a kore ka aiki ko wani abu so duk abin da aka gutsura aka baka na wannan abin da karɓa din duk aka nemi hanyar da za ka salwantar da shi idan ka je kai ce ka ne da shi na bisa to kai ma dama kan kana jira ne kawai a baka ba ka so kai ce ka ne da shi kuɗin wani kana gani a karbi wani ko a kan wani ba da son sa ba akan zalunci kuma a ɗauka a wasu yake fani da shi a kai ma dama kana jira shigo ne kawai ya nuna ba ka so ba ka tare da abin ko miliyan goma ne ka salwantar da su yadda zai amfani bayan Allah shi mutumin da karɓi kudin su je a mayar mishi da a ranar alkiyama sai kuma baka ci mutum da baka su amma ka ce baka karba an karba an baka ka siyo biredi da madara ka sha to da ka biya da ka biya karshe Allah a surar ke sa, inna zalika da haqqun ka kasu halin nan Allah ce wannan kusumar ɗan wutan Allah ce gaskiya za a yi za a yi wannan zai tabbata Allah ce zai tabbata Allah ya samu gaskiya anuwahum fiha yatasimun Allah ya ce za su kuma a cikin wuta suna kusuma a tsakaninsu. su tallahi za su ce mun rantse da Allah in kunna na fi dalalin mubin hakika mun kasance a cikin kasa mai zurfi id nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke ta ku da Allah ubangijin sarki da mun rike ku ku ne ababen bautan mu duk hakkokin Allah mun dauka mun ba ku. suka ce lalle mun kasance a cikin ita bayyananniyar ata idnu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da Allah ubangijin ta dake wa ma adallana illa al mujrimun ko ba wanda suka tsar da mu sai waɗannan jagorori makarnata mujrimai kuma lana min shafi'in da shi mun samu kanmu ba mu da waɗansu maceta da kaske cecen mu wala sadiqin hamim ba wani aboki masoyi abokin kauna da zai iya kubutar da mu daga halin da muka fada ina da kunji wa ma aqallana illa almujrimun ba wanda suka dakar da mu sai mujrimai jagorori batatu su suka dakar da mu sai kuma suka ce wa malana min shafi'in gashi yau bamu da maceci a cikin in an kasar da kai in kana ba barin ka da'i ba wala sakikin halin babu wani aboki amini masoyi da zai iya kusantar da mu sai suka ce walau anna lana karratan kai walau anna lana san sai a cikin mu'minai ma'ana inda Allah zai ba dama yanzu mu koma duniya to da ba za mu bi ku addini kawai za mu yi to da a ba a dawo duniya to ashe kaga kai yanzu da baka bar duniya ba ya kamata ka shirya ma wannan basin da za ka yi jama'a mun fahimta sai ka je kana cewa da za a baka dama da ka gyara to tun da ba za a ba da dama ba kuma yanzu kana da sauran numfashi jama'a mu yi kokari mu gyara mu yi kokari mu gyara rauta akwai wata dama a gaban ka a rayuwar duniya wadda take mai yawa wallahi babu babu kawai kai abin da za ka yi domin ka tsira inna fi zalika da ayatan Allah yake a cikin waɗannan suka da muka yi a aya ma'ana akwai abin akan wa'azi akwai abin jan kunne wa maka da aktharuhum mu'minin Allah ce amma mafiya yawan mutane ba su zama su imani da Allah ba wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne mai Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora da cikin da muka tsaya Allah ya albarkace mu Allah ya samu dace na'am siraɗi a yi rakiya wa 'yan aljanna bayan siraɗi kowa sai ya hau to idan aka hau kuma hatta ya fiya da sauransu bayan tsallake siraɗi ake yin na haye na haye Allah ya to kuma sai a ce an yi zaman tare an yi abubuwa il akwai wani hakkinka duk da an biya ka ni ma an biya ni duk an warware waɗannan abubuwa to sai a ce kuma mai sulhu to anan ne ake cire gilli wani za'ana ma fi yin? min gillin to nan kuma sai a raka kowa sai wuce ai ba in ba hausa daɗi ba ai ba gama aiki ba Allah ya samu dace da su bayanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin